بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا بصيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da wannan lokaci da muke shauraron tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata na ramadan wanda yau ramadana na da kwanaki goma sha shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda take da shekaru takwas. wannan shine zamanmu na goma sha hudu cikin amincewar Allah muna cikin wannan sura suratul ahzab a jiya mun kwana akan aya ta takwas yau kuma in Allah ya so za mu tashi ne daga kan aya ta 9 Allah muke roƙo ya datar da mu ya amince da aikinmu duk abin da za mu faɗa ya zamanto Allah subhanahu wa ta'ala ne zai jagoranci wannan kalmomi su fita daidai da yardarsa. Allah ya kare mu da ainihin zamewa harshe, kurakuran da kuma an ƙaddaro su la muhalata muna roƙon Allah gafara ya yi mana. wannan haduwa da muka yi a nan Allah ya sa ranar tashin alkiyama mahaɗarmu ta zama jannatul firdausi da rahamarsa Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal amanu zukuru ni'matallahi alaikum izja'atkum junudun fa arsalna fa أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا تو daga jin dai wannan aya akwai alamar Allah subhanahu wa ta'ala yana tunatar da masu imani abubuwan da suka faru a gazuwatu ahzab ko gazuwatu khandaq wanda wannan yaƙi yana daga cikin yaƙuƙuwa waɗanda suke da tarihi matuƙa wanda kuma sun yi tasiri ƙwarai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku masu imani udhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da Allah yayi akanku Allah subhanahu wata'ala shine gatanku ku tuna nimar da yayi muku iz junudun sanda waɗansu rundunoni ko wata katuwar runduna wanda ta haɗu runduna da runduna suka haɗa kai suka yi taron dangi suka ainihin tinkaro garinku madina wanda rundunar ta kai mutum dubu goma sha biyu waɗansu suka ce dubu goma ko kuma kwata-kwata sojojinku ba su wuce dubu uku ba fa'arsal na alaihim rihan mu kuma sai muka aiko musu da tamu rundunar sai muka turo musu rihu saba wa da kuma wata rundunar da lam tarauha ku ba ku ganinta wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala tunda su sun yi taron dangi to shi ma Allah sai ya haɗa wa annabinsa da sauran masu imani nasa jama'ar wa kana Allahu bima ta'amaluna basira kuma Allah yana kallon abun da kuke yi da kuke kewaye wannan mashiga ta Madina da rami ba ƙaramin tashin hankali Madina suka gani ba a wannan lokaci ƙuraishawa gaba ɗaya sun an tayo ratafanawa sun haɗa kansu sun goya musu baya ga habish ga kuma a abin nan can banu nadir ga kuma a nan ana cikin amana da banu ƙuraiza su ma kuma suka warware alkawari dama kuma su ne kusa da su ta gabar su ma suka goya musu baya shi yasa sai ya zama ghazwatu ahzab cikin madina kuma ga munafukai su kuma wanda su muzabzabina ne su suna nan suna tsoro waɗanda suke da imani su ne suka tsayu akan wannan ainihin aiki Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya taimake su wato asali a takaice yadda abun ya gudana akwai yahudawa na banu nadir wanda dama daga komawar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam madina su ba a daɗe da su da alkawari ba to ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya kore su kusa da madina to su ne suka tashi musamman suka tafi makka suka samu shugabannin ƙurashawa suka ce menene wai har kuke zaune ina muhammadu yake ina jama'arsa madina dukanta nawa take har da za ku zauna mutum kuna kallonsa yana nema ya mamaye mana lardi ku shirya yaƙi mu muna nan za mu goya muku baya za mu kuma bi duk waɗansu ƙabilu na kusa-kusan nan za mu ainihin wato jawo hankalinsu yadda za su ainihin ba mu haɗin kai a taru a yi masa taron dangi a je a murkushe madinan gaba ɗaya a shafe ta wurin shawa kuma dama abin da suke so kenan suka ce to wannan shawara ta ku ta yi suka zo suka samu raɓafanawa suka gaya musu haka su ma suka goyi baya ƙuraishawa suka bi ainihin ƙananan ƙabilu na gefe-gefe gaba ɗaya aka ja ra'ayinsu duk suka goyi baya to ga su waɗannan yahudawa na banu nadir ga gaɗafana ga kuma ahabish da suka tattara ƙabilu ƙanana ga kuma rundunar mutanen makka duka aka tinkaro madina can da aka zo sai suka shigo ta mashiga kusa da uhudu suka zo suka yi zongo dama ta nan ne kawai magangara take inda za a shigo wa madina to shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a zo ya ji labari cewa za su zo to cikin shawarwari da ɗaukar matakai da za a yi sai aka zartar da shawarar Salmanu farisi ya ce mu a wajenmu farisa irin haka in ta faru in dai har akwai mashiga guda wanda daga ita ba ta inda za a zagayo a shigo to rami muke yi ƙato ta yadda duk wani barde bai isa ya yunkuro da doki ya ce zai shigo mana ba mu kuma sai mu fita sai mu jingina bayanmu da sala'u wani dutse ne sai mu fuskance su mata da yara kuma suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shawarar nan ta yi ita za a yi aka duka aiki tunda an ji labari suna can suna shirye-shirye kafin a ce sun gama shirye-shiryen da za su taho su ma suna nan sun gama shirye-shiryen matakan tsaro aka gama da suka zo suka sauka gabashin madina gabas maso kudu kaɗan kusa da uhudu suka yi zango annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma ya jawo nasa sojojin suka zo suka jingina bayansu da wannan dutse na sala'u suna kallon juna to tsakaninsu akwai wannan rami wanda aka tona ko da wani ya yunkuro haura ramin aiki ne da doki ma balle raƙumi ta can kuma ba ruwa inda suke ramin ya shiga tsakaninsu da inda za a samu ruwa dama hilar da soja zai maka kafin a ce komi a ce ya kakka mai wuraren ruwa to ba su kai ga hakan ba Allah ya taimaki su wa'annan da wannan shawara aka kange wannan gefen to yanzu ya za su yi sai suka ce yanzu abin da za mu yi banu ƙuraiza akwai alkawari tsakaninsu da muhammadu su ne ga sunan ta gabar ganuwarsu ce wannan me zai sa ba za mu tura wani ya je ya jawo ra'ayinsu ba su ba mu haɗin kai mu samu mashiga ta gefensu to su kuma an riga an yi alkawarin ba za su yi yaƙi da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai yaƙe su ba ba zai taimaka wa mai yaƙarsu ba ba za su taimaki mai yaƙarsa ba to amma sai suka tura wani bawan allah wanda ya iya zance ya je ya sa su a gaba ana ce da shi hayyubnu akhtab hayyubnu akhtab ina annadri da ya shiga ya je ya same su ya ce ah ku yahudawa ne ba ma so a ce wani abu ya same ku kwatsam ba tare da mun sanar da ku ba kun ga yau mun zo da rundunar da laƙi balalaha ba wanda ya sai tinkari rundunar Ba nuna nazir da suka bar nan mun haɗa kai da su ghaɗafana mun haɗa kai da su ga kuma ƙananan ƙabilu gaba ɗaya makka ta abinda muke so da ku ko ku ba mu haɗin kai ko ba ku ba mu haɗin kai ba madina yau ba za mu bar gunnan ba sai mun shafe ta kun san koyin ba ku ba mu haɗin kai ba muka shafe ta ba za mu bar ku kuna yankin da muka ci da yaƙi ba kuma kuna daga cikin wayanda za su shiga don haka ku ba mu haɗin kai mu haɗu mu tayar da Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da jama'arsa daga wurin nan mu samu sakewa kuma ku samu sakewa suka yi shuru suka ce shawarar nan fa tana da kyau sai suka goyi baya suka hada rundunar da ta kai soja abin nan soja 800 suma sai suka ba da gudunmuwa to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa idh ja'atkum min fawqikum sanda suka zo muku mashiga ta sama wa asfali wato wa wato sun zo muku min fawqikum wa min asfali minkum ta ƙasa ta gefen su wa'annan yahudu kenan wodi kwararo ne su sai suka shigo ta can nan kuma sun shigo ta nan sun zo sun jinginu da udu sai gashi nan an zo an an wa ainihin ita madina din kawanya sai dai ta wancan gefen da yake akwai duwatsu ga kuma wannan dutse na sala'u babu yadda aka iya ta nan kuma inda za a shiga din an tona gaba ɗaya an dangana da dutsen ta nan an dangana ta can ba inda za a shiga madina to shine fa aka yi tsirma tsirma cikin garin madina ba abun da zuciya take sai dai ta yi sama ta yi ƙasa ta yi sama ta yi ƙasa sai ta zo makoshi ta koma tsoro sai allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka wa bayinsa masu imani kamar yadda ya alkawarta musu shine a ayan nan allah ya ce ya ayyuhallazina amanu Kuruni, ni'matallahi alaikum ku tuna nimar da allah ya yi muku iz ja'atkum junudan junudun sanda waɗansu runduna suka zo suka kewaye ku mu kuma Fa'ar, na ilaihim rihan sai muka aika musu da iska iska wa junudan da kuma wata runduna lamtarauha wanda ba ku gani su ma ba su gani su ne mala'iku wa kana Allahu amalu na basira wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance game da duk abin da bayansa suke yi yana gani ku kanku ina kallon abin da kuke yi na kai kawo wace hanya za mu bi ya za mu yi da su ta ina za mu fito musu ta ina za mu kare kanmu in sun fito ta nan me za mu yi a nan duk allah ya ce ina kallon ku ina kallon ku to yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya aje sansani su sun aje sansani ga su ta sama ga su ta ƙasa ko ina makiya ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko da wannan iska iskar da ta zo iya ariyar su kawai ta rinka yin dawururi da daddare kuma wutar da suka fura ba ta isa ta tsaya ba tukanen da suka girka aka yi tabarar da su sai ka ji mutum yana gwarar ɗan uwansa iska ta ɗebiya shi ta rinka watsawa a idanuwansu sun rasa ya za su yi aka ruɗe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura ɗaya daga cikin ainihin sojojinsa ya ce waye zai je ya dubo mana halin da suke ciki ce zai je ya ka tura shi ya ce har ya tabe ya ce zo kar ka yi komi ba sai ka dawo ka gaya mini ya ce ya tafi ya je ya ce gani ga abu sufiyan har na cire ainihin wata kibiya daga cikin kurina mai farin kyauro wannan wani kibiyar ita ce wanda in na harba ta abu ba ta kuskure shi na riga na gyara ta wanda in abu ya kai ya kai to in dai shi na tsaro ta na harba to in sha Allah an gama har na dama na dora akan baka zan makawa abu sufiyan sai na tuna annabi ya ce kar kai komi sai na mayar haka na ratsa sai na ji abu su fina yana cewa kowa ya rike dan buwan shi kowa ya rike na kusa da shi iska ta ruɗa su ba a gani ni ma eh na je kusa da wani ƙato sai na rike shi na cewa ya kai ce sai ya gaya min sunan shi sai na gane ya yi eh, na rike shi <laughs> ba su san kowaye ni ba na gama gane abin da halin da suke ciki na juyo na dawo na gaya wa annabi sallallahu alaihi halin su abu sufyan ya ce to ni kam gida na yi duk wanda zai tafi gida ya tafi wallahi wannan aikin ya wuce karfinmu haka suka rinka tafiya wani in yi balle da baibayin raƙuminsa kafa ɗaya ƙafa ɗayan ba balle mata ba haka zai haura wani kuma in ya ɗora wani abu rabi wani a hannu sai in ana tafiya a daɗa ɗora sauran haka dai wani ya faɗi a wuce to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da su ku tuna wannan nimar ni na muku da sa nuna ni ne na turo iska ta muku wannan yakin wanda idan ba don haka ba ba za ku iya wa wa'annan mutane ba na turo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bisaba saba wa uhulikatil adu bi dubur yace ni an tambaye ni da an taimaka min da iska mai suna Asaba su kuma da ad wato ma'ana aya da eh, alkur'ani kaga ya gaya mana yadda aka hallakar da wa'ancan ko to shine wannan iska din ita ce ta zo ta rikitar da su ga kuma mala'iku suna ta watsa musu ƙasa a ido to shine Allah subhanahu wata'ala yake wannan lokaci irja'atkum irja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum hmm. wa min asfali minkum wa idh zaghatil absar yace izja'ukum min fawqikum sanda suka zo muku ta sama wa min asfali minkum ga sunan kuma sun gangaro ta mashiga ta ƙasa ko kuma wa izzagatil absar sanda ido ya riga ya fuffuto wa balagatil qulubul hanajira zukata kuma sun zo makoshi kowa makogoronsa ɗaci kawai yake ci zuciya ta zo tana ta harbawa a wannan ainihin kwari na wuya ido ya zazzaro sai kalle-kalle ake yi ana jiran me zai faru Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wata zununa billahi gununa, ba irin zaton da kuka yi ba ku yi wa Allah ba to Allah yana iya taimako mu to ko kuma Allah zai jarrabe mu ba zaton da ba ku yi ba kuna zaton yau kam Allah zai jarraba mu ko kuma Allah zai taimaka mana ba zaton da ba ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا Allah ya ce hunalika ابتلي المؤمنون anan ne muka jarraba mu'minai aka gwada su wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai tsanani ka san ba a gane na kwarai sai an yi tankaɗe da rairaya ya ce to a nan ne muka girgiza masu imani girgizawa muka ainihin sa musu razana razana muka zuba musu tunani nau'i nau'i don mu gwada su mu gani imaninsu haka ɗin ne Allah ya taimake mu jarumi ba a gane shi ba sai an dan tarfo wani abu anan ne za a gane wane jarumi ne amma ana zaune lafiya kawai wanda ba jarumi ba shi zai rika muku barazana amma in abu ya faru to anan ne ake gane ga namiji amma haka kawai a wani banza wofi ne zai zo rika zazzare ma ido in abu ya faru kuma ya zo bayan kai lade Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz al munafiquna wa iz al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ka san munafukai cewa suke su sahabban nan ga sai tsoro kaza kaza kaza kaza su sun zo sun mamaye mana gari ga su matsorata sai cin abinci kasan mutum idan munafuki ne za ka same shi marowaci za ka same shi matsoraci za ka same shi kuma mai barazana su abdullahi dan ubayu kenan shi ga rowa ga tsoro ga barazana to sai ga kwatsam hazab sun zo gaba ɗaya sai su kai goro su kai mari su ma nasu rundunar a ciki wa iz yaqulul munafiquna sai ga sunan munafukai tunda Allah ya gwada an gane masu imani yanzu wallazina fi qulubihim maradun wanda cikin zukatansu ciwo ne na munafurci ciwo ne wanda yake ya riga ya yayi sari yi gunda ya lalata imani ice ne za a ganshi kwancin ƙato sai ka yi zamanin ka samu sai ka ɗaga shi ka gaya wargaje gari ciki duk gunda ta cinye shi to haka munafuki yake munafuki kenan fi gulubihim maradun can ciki din cuta ta cinye su sai suna cewa kai ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa gurura kun ga wannan shine abun nake gaya muku Kunga wannan shine kullum nake mana tunani Allah da manzon sannan ba abinda suka zo su mana dama sai rudi sun rude mu mun zo mun haɗa kai da su gashi ashe abun ba inda zai je rudan mu kawai yayi da shi da Allahnsa ma wa adana Allah wa rasuluhu illa gurura ba wani alkawari da ya mana in ban da rudi gashi nan yanzu an rude mu وإذ قال الطائفة وإذ قال الطائفة akbar wa isqala ta'ifatu minhu sanda wata jama'a daga cikin su munafukan suke cewa ya ahala yathriba kaji yau sun fasa madina dama sunan garin su yathriba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya goge sunan ya sa musu madina to su yanzu yathriban su kawai Allah eh su yanzu sun ma fasa ya ahala yathriba ya ku mutanen yathriba yanzu shi ma za su yi kamfen don su haɗa kai su fa idan da son samu ne su kai cappa su ce to fa mu dama wannan mamayar mu suka yi don haka mu muna nan mu dama sun zo sun kwace mana gari ne kuma mu daga yau garin ma mun maida masa sunan sanada Allah wai wata mata ce in ranta ya ɓaci ya ɓaci tana so ta ba uwar mijinta haushi eh. mijin sunansa ibrahim surukin kuma mijin wannan tsohuwar musa ne allah ga ta <laughs> da kullum dai ne ta ce baba eh. baba wannan kuma mai gidanta ne ba ta kiran sunan shi surukinta ba ta kiran suna ka san haka muke yi ko mm. to in ta ya ɓace ta ya ɓace ta kama shara tana su bi ibrahim wa muse <laughs> in an taɓa ta ta ce karatu take ko ba wanda sai ta eh. su bi ibrahim wa muse musan ma wai karatun ba ta iya shi sosai ba baban mijinta ne musa ya to su ma ne yau ya ahala ya ba. Allah ya saka da alheri la muqama lakum farji'u ba ku da wani matsayi da kuke da shi wallahi in kuka fita yaƙi nan ku koma kar ku fita tare da su la muqama kun, ba ku da wani matsayi farji'u ku koma wa yasta'zinuka ko fariqun minhum wa yansu kuma gefe za su lallabo su lallabo sai su samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fariqun minhum sukan zo suna neman izinin annabiya shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yaquluna suna cewa inna buyutana aura ya rasulullah wallahi kaga yanda gidajenmu suke tsirara ba danga yanzu haka ma ɗakin ya kwaye yanzu ya gashi ga mu a yi mana izini don Allah mu dan bar mu mu gyara dangan mu su ba za su fita ba inna buyutana aura Allah ya ce wa ma hiya bi auratin Karya suke ba wani gidajen su ba kirara suke ba in yuriduna illa firara gudu suke so su yi sun tsorata ne gudu za su yi ƙarya suke abu kaɗan daga ya faru nan ne munafuki zai bayyana da kuma su ne gaba gaba har kuka suke yin annabi yana wazi Allahu akbar to yau ga sunan suna kaware kansu daga mai kawo uzuri wallahi ni yaran nan kanana kawai su nake ji ya rasulullahi ba don haka ba aida duk abin da za a yi da mu za a yi mm. amma yanzu amin izini in fita ta wuri kaza in kai su ruga kaza eh a bar ni don Allah in dauke wa'annan in kai wuri kaza kamin eh. illa firara gudu za su Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa'yan fa idan da al'azabu sun shigo, in suka zo suka ce za ku kafurta ko dun mu haɗa da ku da kafurta za su yi. Shi ya sa Allah ya ce, Walau, Walau dukila ta alaihim min sun masu su'ilu الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا Allah ya ce lau dukilat alaihim wallahi da an shigo kansu cikin Madina da a ce sun samu dama wa'annan sojojin kafuran nan sun afka musu a min a daga sassanin garin sun masu ilul fitinata sannan aka ce to abinda muke nema a wajenku kafurta za ku kafurce za ku fita daga addinin muhammad za ku fita daga addinin da ya zo muku da shi ko ku dai a hada duk da ku eh la'atauha wallahi da sa fadawa fitina za su yi ma'ana shirka komawa shirka za su yi da za su kafurce lokacin da ake rikicin boko haram aka in aka tare mota aka leka aka fito da mutane ana bincike wai aka zaro yan su samari aka ce ku boko haram ne ce haradun ko sallah ba mai <laughs> a ce boko haram eh, ko sallah ma ba mai sai ce to ku koma mota <laughs> idan da za a faɗo yanzu yanzu a nemi su kafurta wallahi da za su kafurta to munafiki kuma wai kai ne da shi wama eh wama talabbasu biha illa yasira yace kuma wallahi sun kafurce kuma zaman madina ya gagare su ba inda za su kai ba za su daɗe ba a ciki da sai dai ɗan lokaci mu kuma za mu yi maganin su to amma da Allah ya taimake su ba a shigo ba aka je aka yi wannan daga aka yi tsirma-tsirma wani akwai wani arne ana ce da shi amru amrun nan barde ne sosai ya ce wai wannan tsayuwa ina amfani ta shi fa zai yi kukan kura ya yi kukan kura da doki kawai sura ɗaya kawai ya haura rami ya ce ina shigo ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya a yi da ɗaɗɗaya mubaraza annabi sallallahu alaihi wasallam sai tura masa aliyu Allahu akbar kato ne ga karfa da aka zo ana bugawa ya ce wawa mubaraza kan ba da mutum ɗaya ake yi ba ka zo ka jawo jama'a ya eh, haka wai zai ga zuwa ya jama'a haka sauke ka Allahu akbar <laughs> to yanzu ba sauran aiki kuma Allah ya ce walaqad kanu ahadullah walaqad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar Allah ya ce walaƙad kanu ahadullah gashi kuma za sun riga sun yi alkawari da Allah sun ce sun musulunta min qablu kafin nan la yuwalluna dabara ko da an haɗu da makiya abokan gaba ba za su gudu ba <laughs> gashi kuma yanzu suna ta ƙoƙarin gudu wa kana ahadullahi lalle alkawarin Allah mas'ulan abun tambaya ne duk mutumin da ya ɗauka wa musulunci alkawari sannan ya zo ya warware to Allah yana nan yana jiran shi sai ya tambaye shi Allah ya taimake mu kullun yanfa'ukumul firar yanfa'ukumul firar in farartum firaru, al-maut aw al la hmm? la illa yace al gudu lan yanfa'akum wallahi ba zai muku amfani ba iz in farartu in ma kun gudu ma gudun bai da wani amfani zaka kare gudun ka kawai a banza yayi daidai da wanda ya tar da guza bata ganshi ba dama farauta yake da ledar yajin shi da komi to shi irin wawayen nan ne sai suka biyu sai bi mutane ya farauta rannan shi ma ya daka yaji aka tafi mm-hmm. shi kuma sai Allah ya taimake shi ya ga guza gata wasu kuma suka ce zomo yana bacci sai ce to bari ya bada mar yaji tukunna tun bai eh, yanka ba ma tun bai yanka ba ya kai wawa sai da ya gama bade shi da yaji sai farka sai fit ya ce oh ko ka gudu ma an gama kwade ka to ai ko ka gudu Allah ya gama da kai lan yanfa'akumul firaru in farartum wallahi ko kun gudu ma a kwaɗance kuke gara ma ka tsaya kai wa Allah aiki kai wa addinin Allah aiki Allah ko zai taimake ka gudunka na banza ne lan yanfa'kumul firaru in farartum gudun ba zai muku wani amfani ba ko kun gudu minal mauti ku gujewa mutuwa awil qatli ko ku gujewa kisa akwai inda za ka je a ce kwananka ba zai kare ba ka mutu mm-hmm. akwai inda za ka je in an kaddaro za a kashe ka kaje ba a kashe ka ba ta ma ka je garin gudu ka haɗu da haɗarin da zai kashe ka wannan ɗin kuma yana nan da rai wa idan in ma har hakan ta faru kun gudu ɗin to la na illa qalila wallahi ba ku da sauran jin daɗi kuma sai ɗan kaɗan tunda dai kun kafurta an gane ku a fili to yanzu an gama da wa'annan kanku za yi don haka gara ka tsaya ka rike imaninka sai Allah ya ce قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رهبة ولا يجدون ce da su man zallazi mukun min Allah wa zai iya kare ku daga azabar Allah ko kamu na Allah ko halakarwa ta ubangiji in ta zo wa zai iya kare ku min Allah daga Allah in arada bikum su'an in Allah ya yi nufin mugun abu zai same ku au arada bikum rahma ko in Allah ya yi nufin rahama ta same ku akwai mai karewa in Allah ya ce kai din nan sai ka kai gaci ba wanda ya sai rubtar da kai in kuma Allah ya ce sai ka rubta ba wanda zai taimaka maka ka kai gaci sai ka rubta don haka babu mai iya kare kaddara ta ubangiji in ta tinkaro ba abin da yake maganin kaddara sai dogaro da Allah Allah ubangiji ya taimake mu wala ya duna lahum min dunillahi waliyan wala nasira kuma wallahi ba za a sama musu wani koma bayan Allah wanda zai zama mataimakinsu mai agaza musu masoyi mai taimaka musu in Allah ne ya ce zai kama su ba su da masoyin da zai taimake su in Allah ne ya ce zai azabtar da su ba su da masoyin da zai kare su in Allah ya ce sai ya hallaka su ba su da wani mai kariya da zai kare su daga wannan halaka sai sun halaka na'am قد يعلم الله المؤوجين منكم والقائلين لكوانهم هلم إلينا ولا يعتون الباس إلا قليلا yace to shi kenan dai an gwada kuma an gane na kwarai dama an ce sai an gwada akan san na kwarai to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gwajin ne shi dama ya san na ƙwaran don a sanarwa muminai na ƙwarai su ‘yan uwansu wanda suke masu imanin ƙwarai da kuma masu imanin bogi ya ce kad ya alam Allah ko kad ya alam Allah Allah ya san almu'awwiki na minku waɗanda suke karkacewa daga cikinku wa'inda suke noƙewa daga cikinku waɗanda su yunƙurinsu ba na gaske ba ne yunƙurin riya ne yunƙurin gara dai mu ɗan motsa in an ci nasara mu ma da mu ciki amma kar mu motsin ya bayyana ta yadda ba mu sani ba ko ba za a ci nasara ba haka suke to Allah ya gane su wal qa'ilina an gane masu faɗa li ikiwanihim ga ƴan uwansu halumma ilaina ku zo mu haɗa kai wallahi mu haɗa kanmu kun ga wayannan mutane in muka biye musu za su yi sanadin halakar mu mu yi kaffa kaffa al'amarin nan fa da zai kai labari wallahi ka daina kai kanka gaba gaba ka tsaya gefe gefe in ba komi shikenan ayi in kuma aka ga matsala dama baka ciki eh halumma ilaina gara ku zo nan mu haɗa kai fala ya atuna albasa illa qalila shi yasa kake ganin munafukai basu i basu cika zuwa gurin jihadi ba sai dan kada sai kada ba za su iya ba sai inda abun suke ga kaman ba komai sai su zo su zauna amma in suna tunanin akwai damuwa akwai damuwa ba za su je ba ko aziza ku je yanzu haka yin wani ya ga kawai taron yayi yawa ce kawai wannan ba zan je ba eh wannan kar wani abu ya je ya faru لا يأتون الباس إلا قليلا أشحة عليكم أشحة عليكم وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم وألسنة هلاد أزهة على الخير أولئك لهم يو أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا الله سبحانه وتعالى يتي أشحة عليكم ظلم taɗama ba su so su ga wani abu ya same ku na alheri ba su so su ga kuma kun samu wani abu haka suke mm, so suke kawai su ga wani abu ya same ku wannan da'awa ta tsaya fa'iza ja idan wani abu na firgitarwa na ban tsoro ya zo ra'aitahum sai ka gansu yanzuruna ilayka sun zo sun same ka yanzu ya rasulullahi ya za a yi mutanen nan fa gashi kaza fa ya rasulullahi ba su da taɗi sai na karya lagu ba za su kawo shawara da za ta karfafa gwiwa ba sai ta karya zuciya kawai sai ka gansu yanzuruna ilayka sun zo suna ta kallon ka suna tsoron wani irin umarni zaka bada taduru ka ga ido yana jujjuyawa kallazi yughsha alaihi min al kamar wanda an kewaye shi za a kashe gaba ɗaya kaga idon nan ya zazzaro wa idza zahaba al-khawf idan kuma abun ya wuce aka samu zaman lafiya sai ka ji sune yan zakin harshe eh ba wanda ya kai shi iya magana kuma yanzu kam an samu zaman lafiya eh. salakukum bi alsinatin idadi, hmm. sai ka ji suna ta ainihin sakan muku shekin harshen nan nasu mai kaifi su zambaci wannan su zambaci wannan su yi gulmar wannan su kushe wancan aikin kenan suna dariya bi alsinatin hidadi da harsunan su masu kaifi munafuki yana da harshe kakkausa wanda kuma mai kaifi in ya faɗa maka mugun abu in ba sa'a aka ba sai a yi tsammanin haka ne munafuki in ya maka sharri sai dai Allah ya kubutar da kai kawai don harshen Allah da kansa ya kira shi bi alsinatin hidadin harshen munafuki yana da kaifi yanzu nan kuma in kai wasa in shine abokin shawararka kai ma zai linka jefa maka wayansu kalmomi na shubha yanzu nan sai ka ji kana kokarin komawa baya munafuki ba abokin zama ne. Allah ya kare mu a ah, ashihatan alal khairi ga su da kwaɗayin samun alheri in dai ake ce samu ne to za a ga munafuki ya fi so a fara bashi amma kuma in wajen aiki za a je a shawo ya kuma shine baya baya ula'ika lam wayannan <laughs> ba su yi imani ba wallahi ba muminai bane ba ahbata Allahu amalahun kuma Allah zai bata aikinsu ya ma gama rusa aikinsu don ba mamaki za a ga suna ta sallah har ana azumi da su har akan dan fita din tunda an ce la ya tunal basa illa qalila sai dan kadan kadan suke fita a suna dan baya baya ko to duka wannan aikin saboda su din munafukai ne ba masu imani bane an rusa aikin wa kana zalika ala Allah yasira wannan abu ne bai sauki gun Allah ai wa zai ce don me don Allah bai son abun shirme shi yafi son abu na ikhlasi kawai zalla wanda za a yi don shi duk yawan aikinka in ba ikhlasi Allah bai zai karbe shi ba duk mai yin aiki da biyu to Allah ba zai karbi aikin shi ba in za ka yi abu ka yi don Allah kar ka yi da biyu bari mu je yau mu ba su haushi to ina amfanin ku ba su haushi kuma <coughs> eh? in za ka yi ka yi don Allah kuma in ka yi don Allah din dole wanda baya son Allah bai son manzo Allah zai haushi kuma wannan Allah ya gama da shi ya ce kul mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin ciki inda don an ce Allah ya ce annabi ya ce ne ku mutu da bakin ciki don an kushe al'adarku an kushe shirkarku an kushe bidiyarku har kuna jin haushi mutu bi ghaizikum ku mutu da bakin ciki in ji Allah to in za ka yi don Allah duk wanda bai son Allah in za ka yi don daga addinin Allah duk wanda bai son addinin Allah in za ka yi don kare sunnar manzon Allah duk wanda baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai son sunnar manzon Allah ta ci gaba da manufa yake yi to zai ji haushin ka. to Allah ya ce ya mutu ba za a daina faɗi ba kul ka ce da su mutu ku mutu bi ghaizikum da bakin cikin ku Allah ya kare mu wa kana zalika hakan din fa alallahi a wajen Allah yasiran abu ne mai sauki Allah ya taimake ni to lokacin da al-ahzabu suka zo su waɗannan suna tsammanin sun tare kenan a madina za su kwace ta shi ya sa gaba ɗaya suka yi ta ƙoƙarin yin tawaye suka yi ta haɗa shawarwari sun yi tsammanin daga yau fa kuma ba sauran zaman lafiya ka san ko yanzu aka aiko da jarrabawa duk mutumin da imaninsa logologo ne zai gafa ba za a sake komawa kuma a zauna ba sai ta ƙoƙarin haɗa kai da wa'yancan kafura-kafura Tunda nan ƙarfi yake don a zauna lafiya to ina zaman lafiya cikin fitina cikin kafurci eh ka rike addininka duk fitinar da za ta zo kar ka saki addininka in dai in ana zaune lafiya ne kawai za ka yi addini daga jarrabawa ta zo za ka saki addininka to wallahi za ka mutu baka da addini shi mutum ai aka ce kar ya yarda ya mutu sai yana musulmi ya ayyuhal hallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala ta tamutunna illa wa antum muslimuna to amma kai sai in ana zaune lafiya ne kake rike da musuluncinka daga jarrabawa kaɗan ta zo shi kenan kai fa musuluncin ma ba ka yi tukunna yanzu gara mu faka addinin nan in an gama rikicin nan sai mu dawo sai mu yi addinin ai komi sai da zaman lafiya a karamkan labu eh haka aka faɗa ba to wannan an maimaita ne ga sunan abunda munafukan nan suke cewa <coughs> na samuna al'adha فلم يذهبوا وإن يأتي الأهزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب بادون في الأعراب يسألون Allah sai Allah ya al-ahzaba lam ya zahabu munafukan nan su sun ɗauka wannan rundunar ta kafirai ta zo kenan yanzu kam za ta murkushe madina za ta yamutsa musulunci za ta yamutsa musulmai za ta mamaye lardi su sun yi tsammanin haka za a yi suna tsammanin ba za su tafi ba eh, ko? wa in yatil hazabu idan waɗannan runduna ta kaburai suka zo yawadduna ko yawaddu za ka ga mutanen munafukan nan suna wuri lau annahum baduna ina ma da da wuri muka tafi muka koma ƙauye aka da mun fita da wuri mun koma ƙauye ya fi mana zaman garin nan wallahi aka raukar lau lau annahum baduna ina ma da a ƙauye muke Eh, fil a arabi muna can cikin ƙauyawan larabawa abunmu muna kiwon raƙumma eh, yas'aluna an kun sai dai su rika caya labarin su wani ne kam e yas'aluna an kun wai ina ma da sun gudu suna ƙauye su rika tambayan labarin <laughs> yaya an gama da su ko har yanzu sannan mu dawo <laughs> Allah ya saka eh, yasaluna an anba'ikum su rika neman labarin ku su suna daga can walau kanu fikum ko da dai gashi yanzu ma idan ma da sun kasance cikin ku wallahi ma qatalu illa qalila ba za su yakin ba ai cikin ya mutu ko da za su ma kaɗan ne kawai irin dai kazar-kazar ne dai mai rai baya rasa motsi amma batun ayi aiki kamar na mai imani ba za su iya ba Allah ya sauke duk masu cewa buyuta na aura sun so da a ce a kyale su su gudu kawai su tafi bugaje can su zauna su rinka tambaya ya kuka ji labarin su muhammadu ne su abubakar suna da rai eh waya su umar wai aliyu yana na har yanzu ko an kashe shi haka suke su allah ya sauƙaƙe na? To, زي ما تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لا سكر الجيل تو الله يتيمكم لو كتين يقول كقب Baru kita coba. Ayo coba, aku jemput. to Allah ce muke mu nan za mu dakatar insha Allah sai dai za mu amsa tambaya guda ɗaya ina gani ko kuma biyu ko uku gwargwadon dai yadda muntunan da suka rige mana insha Allah na'am assalamu alaikum malam da tambaya ta kamar haka na samu sallar raka a ɗaya ta ƙarshe hmm. idan na tashi kawo uku don na tashi kawo uku bayyana su zan yi ko asirtawa zan yi daga ƙarshe ina fatan allah ya ƙara ma malam lafiya da ɗalibinsa allah ya ƙara mana lafiya gaba daya to ita sallah yadda ta kubuce maka haka za ka biya ta ya ƙaddiha ala nahri ma ku. mutum zai biya sallar ne gwargwadon yanda ta kubuce masa idan mutum ya rasa sallah raka'a mai fatiha da sura to zai biya ta kamar yadda ta kubuce masa fatiha da sura idan kuma mai fatiha ya rasa ita ma zai biya ta mai fatiha kawai to yanzu raka'a nawa ya suka kubuce masa raka'a uku wacce ce ya samu kwaya ɗaya ta ƙarshe mai fatiha kawai to yanzu ana da buƙatar fatiha da sura fatiha da sura da kuma kwaya ɗaya mai fatiha kawai na'am wannan shine abin da zai yi eh. Allah ya saka da alheri to har yanzu kaman game da irin hakan din idan ya tashi wannan raka'a wanda zai karo ya zauna ita zai karanta sura ko kuma a sai a wancan karshe guda biyu na karshe zai masu zai karanta mata fatiha da sura na'am eh na'am in ya tashi kuma ɗayar ma ya karanta mata fatiha da sura a ta ƙarshen sai ya karanta fatiha kawai Allah ya saka da ta yi ah, wannan wannan yadda ake yi a wannan wurin in wurin bayyanawa ne ya bayyana in a lokacin asirtawa ne filin asirtawa kuma zai asirta hmm. Allah ya saka da ta yi lawo har yanzu game da abin da ya shafi karatunmu na shekaran jiya yadda mutum zai yi ma'ana ya yi inkiya da wani nashi to ya ce mutum ne ya tashi yana da kanne to ko da ya tashi sai ƙannen shi suna ce mishi yaya shi kuma da 'ya'yan shi ma allah ya bashi shi aihuwa sai suna ce mishi yayan ba su ce masa baba suka bi abin da ƙannen nashi suke faɗa mishi sai suna gaya mishi haka ya shi kuma wannan al'amari ya yi su aka yayi ai sai a ce a ku ba yayan ku bane ba bane yaro kamar yadda aka tayar da shi da haka zai tashi yale shi aka yi ba koya mar ba ba irin shi bane a gidajen mu yanzu sai ka ji da yana cewa uwarsa wai adda kai kai wai uwar hitaki ka san yar uwar shedan ce ita mace wani lokaci wani lokaci kuma ta kirki wallahi ka yi Allah yi. eh sai har ka gaji ya za ka iya wai a ce mata adda eh to ina amfanin wannan ka haifi yaro kuma wai yayarsa ce kai ki koma ya yasa? ai baki more ma aihuwar ba tunda ba ce miki umma ba ba ce miki uwa ba kai ma baka ji dadin danka ba tunda bai ce maka baba ai ai ba abu mai dadi kaman baba baba me yasa ba za mu bi qur'ani ba ya abati eh ya bunai kai kuma dan naka ka zo ka ce mar baba sunan wai ka sa masa sunan babanka he ka cewa yaron ka baba eh. to qur'ani kuma yace ya bunai ya ɗana to kai ba za ka bi ƙura'ani ba sunan baba na gare shi ne to babanka suna gare shi ba kwaikwayo ya yi ba a karɓar lahu eh Baban eh? babanka wani suna gare ya tar da sunan wani ne shi ma aka samar ai Allah ko shi yake da sunan kawai shi kadai shi sunan agunka baba wannan shine sunan babanka baba din to kuma ka dau sunan babanka ka bashi ka bar sunan wani Allah ya rata wannan a gani Allah ya saka da alheri to aka maka Allah ya kamata kowace uwa ta yarda a kira ta uwa ba yaya ba Allah ya saka da alheri alhamdulillah wa ta alhamdulillah da ilhadana da Allah kwa kwa ta bismillah tambaya tambayi ya tambaye shi kuma ce dangane da inke inke na yace yaro shi ne ya tashi ji shi yana kiran baban shi baba shi ma ya kama kiran kakan nashi baba eh kaka baba ne Allah ya saka da alheri don ka ka cewa kakanka baba eh ya fi ka ce mar aboki na kwarai kuwa don kakanka babanka ne na'am uba ne kaka uba ne don aka ba wani kuskure ƙura'ani ya kira kakanni ubanni ya kira jikoki yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa husaini ɗana mm. ko mm. to don haka jika ɗa kaka uba ko gado in babanka bai nan kakanka ne zai ɗaukashinsa mm. in ɗanka bai nan jikanka ne zai ɗaukashin a gado don wannan babu matsala a ciki Allah ya to kuskure na biyu wanda bai tambaya ba kakarsa da yake ce maka mamar safa yawwa jikan kuma ya ce matata ce wannan kuma kuskure ne don kakarka muharramarka ce kamar yadda ba za ka auri uwarka ba ba za ka auri kakarka ba jikarka kuma sai ka rika ce mata wai matata ta wannan ma kuskure ne eh? don jikar ka yarka ce yanda ba za ka auri yarka ba eh. to haka ba za ka auri jikar ka ba don haka ya ce amma kuma wannan shakatawa da ake yi da wasa da kaka da jika wannan kuma shari'a ba tana ba yawa da ba wasan muke yi amma ba wasan cewa matata ba ko kuma mijina wannan kam haramun ne duk abin da Allah ya haramta kakka halatta shi ko da wasa ko da wasa ba a halatta haram ba a haramta haram abin nan ba a haramta halal ko da wasa amma don irin maganganu na hira kana wasa da kakanka yana wasa da jikanka wannan jin daɗin rayuwa ne yau ga jikanka kai ma ko ɗanka ma za ku irin wannan maganganu ku dan hira ku ji daɗi wannan ba wani abu domin shi ne ma jin daɗin kana da daɗin kenan jin daɗin kana da yaro ba wai gum kawai ba inda ya mai wasa zai rena ne eh zai rena ka to kai ka an gama rena ka ai wani reni ne ya wuce kai kawai kai ne eh ba na eh ni ne baban shi ha to wani na tambaya ce zai ci iya ce ma addan shi mama a addakan yar uwa ce yar uwa ta yar uwa ta ba a ce mata mama an gane ko yar uwa ba uwa bace ita ‘yar uwa ce ba a kiran ‘yar uwa uwa kamar yadda ba a kiran uwa kuma yaya ko kanwa Allah ce mutu Allah ya saka da alheri to daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله مدوكي سوتي منا روحك كافرت منا ka gafarta mu iyayenmu ka gafarta mu malamanmu Allah madaukake sarki muna roƙonka ma'aikatan hannunmu da 'yan kasuwanmu da mu da mu ya ubangiji ka sanya albarka a dusha a kowa ya Allah mu dauke sarki muna roƙonka wanda ba shi da aikin ya Allah ka ba shi aiki mai albarka ya ubangiji muna roƙonka akwai ɗalibai daga cikin ɗalibai a wannan makaranta sun tafi training na soja Allah muna roƙonka ka taimake su ka ba su sa ka sa su yi wannan aiki akan sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake su da taimakon addinin musulunci Allah ka shirya mana iyalanmu ka shirya mana 'ya'yanmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين